kan tayan ban kare yan gono gine kan iga sogon da ku yan gono zamai kan bagwai gine yan gono inna mai ra safar yan gono men wari kan iga sogon da farin da kala idumi zai gono gine dun no batuno kan iga tela bo ganda kula ra gina gano iga batan folan kara ga